الله المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba a zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwan mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kafa mana kyawa wa ayyuka mu alkhairi ba ka mana kula kula mu da jin gamu da ta kai samu ya ƙara mana imani da bima da ikhlasi da kuma roƙa mana a jiki duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai da muka roƙon Allah a ga samu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna a'lamu sunnati al-manshuratu al-manshuratu bi itibadi al-fatihati an wanda yake bayanin tsantsan aƙidun ahalus sunna bi ma'ana masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa wanda babban malamin nasu Allah wanda ya rubuce shi da rahmatsa al hasani ya wallafa mana shi za mu tashi a yau a ashirin da bakwai ga watan biyar jimada ula kenan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar tambaya menene hukuncin da shari'ar musulunci ta yanke wa wanda ya gaskata kuka? me matsayin shi a mahangar musulunci amsa daga alqur'ani qala Allah ta'ala Allah yace game da boka قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ka sanarwa al'ummarka ya Muhammad da dukkan duniya su san cewa la ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah babu wata halitta da ta san abin da ke koyi ko ta san gaibi a duniya ne a cikin eh, kasai ne ko cikin sammai babu wata halitta da san gaibi sai Allah kawai ina fata gani sammai bakwai gaba ɗayan su da kasai bakwai gaba ɗayan su da abin da ke karkashin kasan da abin da ke cikin tsakanin sammai da kasai din babu wani wanda makaluki fi Allah da ya san gaibi sai Allah duk wanda ya fi ya san gaibi abinda zai faru awa daya a nan ko abin da zai faru da shi gobe ƙarya ne ka sanar ka shelanta wa duniya ya muhammad in ji allah sallallahu alaihi wasallam ke kuma aikin boka da yake nuna wa ya san abin da to ka gani na biyu wancan ayar ka je suratul namli aya ta 65 وقال ta عن Wa وعنده مفاتيح الغيب دكا مبودان غيبي مبودان غيبي gaba ɗayan inda mu'min a wajen Allah suke la ya alamu kuma ba wanda ya san da su kai shi illa huwa kai shi Allah ina fata an gane ko rubutan laifin guda biyar babu wanda ya san su Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah indahu ilmu sa'a sani yaushe alkiyama za ta zo na Allah wa Alamu ma fil arham sanin abinda mahaifan mace za ta haifa na Allah ina fata an gane ko bai bayan ciki ya girma an yi tsarin an gano ba a yarinya tun tana karama ɗan shekara ɗaya ka ɗauke ta ta nuna wannan in ta girma mahaifanta zai da ya'ya kaza mata kaza maza da maza kaza dogaye kaza gajeru kaza matsakaita kaza masu jiki sirara kaza farare wankan baka ce, duka babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fi al-hawa saukar da ruwa na Allah sanin yaushe ne za a saukar da ruwa a duniya bita nawa ne a Kaduna wani ya fito ya ce mana damina mai zuwa nan gaba insha Allah duk ruwan da za a saukar da su a damina a Najeriya lita kaza ne kuma yanzu ya rarraba mana lita ya ce Kaduna za ta samu kaza lita kaza Kano kaza Jos kaza Abuja kaza sannan na kaduna rana kaza da kaza ya kawo mana kan tebul da mintuna da awoyi da lokuta duka lokacin da mita kaza zai sauka babu wanda ya sauka duk ƙarya ne sai dai hasashe ko a yi kwakwasin a ce kaza kaza ana hasashen za a yi rana mai tsanani rana za ta buɗe za a yi ruwa za a yi hazo za a ɗan yayyafi kuma hasashe suke yi inna ma da ilmu musa wa ya'lamu ma fil Wani na yunzilu zaita. wala tadri nafsin ma za tasbihu gada abinda rai zai samu gobe na arziki ko na sharri wannan yana da hannu? sai na karshe wala tadri nafsin bi ayi ardin tamu babu wanda ya san inda zai mutu a dinne shi babu babu kawai ina fata an gane ko Allah yake waɗannan abubuwa biyar babu wanda ya san su ne asalin rubutan gaibi ko hukunnan gaibi babu wanda ya san su sai Allah سورة الأنعام آية 59 وقال تعالى عند يفاك شوى أم عندهم الغيب فهم يكتبون ko suna da wani abu na gaibi ne wanda aka rubuta musu a rubuce da za su ce gashi gashi ba su da shi suratul kalami aya ta 47 wa qala shin yana da wani ilimin gaibi ne wanda yake rayawa kaza zai faru kaza zai faru yana da wani ilimi ne na gaibi da yake kallo ta tsika ta shi سورة النجم آية 35 وقال تعالى لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا شيء ينتمي شيء من علم كوبا كسن علم عبد الذي سورة البقرة آية 36 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله da muka karanta wani shi da inda sun karya ta ne sun karya ta duk wani boka da yake ya san abin da zai faru ne duk sun karya ta a ta hadisai kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala sallama yake man ata arrafan duk wanda ya je wa dan duba au kahinan ko boka ya فصدقه يكفك بوكا بما يقول game da abin da ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya kafa cewa dukkan abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wayan samu hukuncin kafirci annabi annabi ke faɗa kafara shi kuma annabi baya yanka ma hukunci ya ce kai kaza ne sai aya sai wahayin Allah ya ya rigaya وقال صلى الله عليه وسلم أوتا أولي حديث مزالة من أتى عرافا wanda ya je wajen ɗan duba fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu eh da Allah a duba mun mota ta an sace ta ina take yanzu din nan shi aka sace eh kwana uku da suka wuce mun nema mun nema har mun gaji a faɗa mana a ce in tana can bayan dutsen fasarfashi in ka je za ka je zamfara kana can an ɓoye ta ko yanzu haka tana boda kana gari kaza kana gari kaza daga nan wai ya sani kwana uku har ya duba ya san inda motar take eh to fa fa ku fa kuma ya gaskata maganar shi ya da ita maganar ta shige shi manzo Allah ce lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wannan mutumin zai ta salla har na tsawon kwana 40 ba a karba masa ba ina fata an gane ko dan kuma ya kasance to kaga ai ba wanda ba a karba masa salla sai kafin dan aka ce mutum ya kafin ta kan kai babu zancin ma sallah da aka ce sallah ma ba ta maka ko ai ka san to mutum shi ma har ila yau kamar kafiri ne zai ta sallah alhali yana imani da yesu a matsayin shi ne mai masa komai to shi ma wannan bai da bambanci yana sannan amma yana mai imani da boka ne mai masa komai Ya hau sifa ta Allah ya ba wa boka saboda haka wannan mutum ya ta kai ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu ba na suka fara sanin hadisan suka ce wanda ya daga kafar shi kawai ya je gidan bokan yace na zo ganin ka ne ina da wata matsala da bukata bokan yace ina da baki je ka dawo jibi ko gobe kaga dai bai gana da shi ba ko to nan ne ba za a karba masa sallan ba kawai na kwana a kan kaga ba bai ga masa damuwar ba balle har ya ce ga gashi gashi to can kuma da ya dawo shi garin ko bayan kwana uku ya faɗa masa damuwansa shi kuma ya yi imani ya yadda ya gaskata to nan ne ya kafin ka nan akwai min da ya je mekin da shi kawai shine sallan kwana arba'in ba za a karfa masa ina fata an gani can kuma ya samu appointment din har ya gan shi din har ya bayyana masa abin da ke zamu shi din har ya gaskata shi har cikin zuciyarsa to nan ne ya kafirta gaba daya ina fata an gane ko wannan shi Allah wanda ya rufa mana da Allah masu wannan harka ba su da yawa a yau maza da mata suna da yawa gani suna faɗin la ilaha illallah ana sallah da su din ana ramadan din da su shi yasa hadisin manzon Allah yace wannan al'umman za ta tafi kashi 73 biyu ne masu saba'in da biyu ina za su wuta nawa ne za su tsira to ɗayan shi ne muke karanta a cikin su to kaga a ce masu zuwa wuta wanda yake ba musulman ba ne a ne don musulunci suna da yawa in kana da yawa wajen boka kawai kana zuwa mana nan duk jandabiyan ka ne mun san abin da ke cikinta fanko ne ba musulmi ba ne ka yi ta sallah a nan ina ba ka karbuwa ka yi ta azumi bai karbuwa saboda kana gaskata boka kuma kullum wani bai wani al'amari sai ya je ya na ne ya yi consulting boka hatta tafiya in zai in kare bi siyasa mu yau wa kalilun kaɗan ne wanda ba sa mu'amala da boka kaɗan ne kawai kalilun mahu wa ma yurminu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun in ka je wajen yan kasuwa haka ma'aikatan gwamnati haka su ma za ka samu ofis wannan ofis yana ganin wani zai zama to baka kaza a ada ku sai shi ayi kaza shi ma haka shi ma haka kullum binne binne binne binne binne binne a an jefa kaza an binne ma wannan kaza an binne wannan kaza in ka je yan kasuwa haka in ka je duk in ka je wajen masu kiwon dabbobi haka in ka je kaza kaza wani ya sirri dabbobi wannan ya sirri dabbobi wannan kullum in ka je wajen mata kullum aikin kenan ina fata an gane shi yasa ka ga boka yau in ka nuna ma gidan boka ko dan duba yau ma malam gidan sama ne da da gilasai da menene da jeep da mercedes da komai za ka gano sun fi kowa gidaje sun fi kowa cin nama raguna sun fi kowa cin kaji matan su sun fi kowa daura ganuwa masu tsada eh, za a iya baci kujera wajen goma lokacin hajji yanzu lokacin umra za a baki kujeru ashirin da ya ɗebi maƙaryata eh, mushrikai wai an je ana addu'a ka'aba ana addu'a wa mutane duk irin waɗannan ƙarya ne dukkan su ƙarya ne kuna ɗalibai duk an gosu muke suna wuni shan ice cream ne kawai da kaji wallahi wani wani ya zo wani lokacin za su ga ya take sabbin shafar haka ya rike a tawaci a jikin gida duk nawa ya zo a fara sama mai yake wani farka fatiha wannan bai iya karanta maka ina fata an gane in dai wai waɗannan su ne zaɓaɓɓu bayan da ake karɓa musu addu'a to gaskiya akwai matsala ka san da shi kawai haka za ka da su ne aka fi su hmm. kaga kawaye manya-manyan hajiyoyi suna kawaye da matan su kawai suna kawaye da matan su tafi abin nan su biya muku kujerun haji matan su kawai a tafi tare da su a je a dawo haka za ka Allah wani ya rufa da yawa da yawa ne aka sa haka za ta. Allah wani ya rufa mana kamar yadda nake a can duk mai bukatan wani abu wajen Allah Allah ya baka ne yace wata inu bi sabri wa salati ku nemi kawai taimakon biyan bukatun ku a wajen Allah ta hanyar hakuri da kuma salloli duk abin da kaji kana bukatar da wajen Allah yi alwala ka je kai abu ka yi azumi da niyan wannan abun nan ka je ka yi yanka ka raba naman sayo abinci ka yi sadaka da niyan wannan abu karanta qur'ani ka yi tawakkuli da shi ba ka tara mutane ba a kai ka karanta ka yi tawakkuli da shi kuma ka yi haƙuri ki Allah domin wani abin da za ka roƙa fa Allah ba zai baka shi a duniya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana amfani da ka ta hanya hudu ne wani sa'i ka roka immediately a baka Allah yana haka wani sa'i ka roka ka so abu a 2015 din nan shi kuma Allah asali ya maka planning sai 2020 ne the best time the best year da wannan abun zai zama to maka alheri kai kuma ka sa preto da addu'a kawai sai ba 2015 saboda wani ya hau irin motar kai ma sai ta samu ka a 2015 ina fata an gane wani classmate dina ne tare muka yi primary tare muka yi nursery tare muka yi university tare muka yi secondary ya za a yana da gida yana da mota yana da kaza ni ban da shi dole ne ba sai na samu kwaliti na ta shirawa mota irin don zaman aji ya haɗa ko an ce muku arziki kuma rana ɗaya don ka zauna da shi a aji dole aka rubuta kuma arzikin ku sai ya zama to ɗaya randa zai arziki sai ka yi saboda randa ya zauna a lasfai kun zauna tare to me yasa randa ya mutu kai burin kai ma ka ce sai ka mutu a ranar saboda wani an haife mu tare ne yanki na ne karin kai kaza yau ya mutu dole ku mutu ni ma ya sa ba ka buri wannan kai ka tafi a ah, Allah ji zai ka zuri da wajen mutuwa ka kai saboda arziki da arziki ta hanyar suke tafiya Allah ya kamanta su mu duba hadisin nan ويؤمر ثم يرسل إليه الملك bi arba'in. kalimatu bi kasabi rizqihi wa ajalihi ne su suke tafiya saboda ajalin mutum da arziki shi suna da kamancece ne wani sa'i kai za ka tashi ka nemo su wani sa'i kana zaune za su zo su tarar da kai wani sa'i arzikin ka kai za ka tashi ka same shi can inda za ka yi sai ka ga ka gude wa kaduna kwata-kwata wai ba business wani kuma sai ya gudu daga wani ko ya gaba inda ya kai kaduna sai ka ga shi a nan yake kai kuma ka fita ka je inda ya zo ya bari sai ka ga kai kuma arzikin ka a cikin yake eh? ba ka gani mai gudu ya bar kira ya ce Saudiya zai arziki sai ya je can ya zauna ma malam wanke motoci ina gani a wanke mota zai kai eh ka shi kuma ne ya rika business a Najeriya sai ya samu kudin ɗan Saudiya ne ya rika business a nan ya samu mace da ban ɗakin mijinta ta gudu ba za ta gudu a saudiya da je tana wanke famfan din yara laraba ƙanana da makamantansu nan kuma wata tana ko dai da guguru da kunun zafi da zobo heta heta arziki ta biya wa kanta kuɗin haji da je ta sauke farali ta dawo ta haɗa wa ƴarta kayan haji ita kuma tana can in an je hajjin sai ta rika ɓuya ba ta so ma ta bayyana a ganka ba yanda take ne ba yanda take ya ake Allah ubangiji ya ruka mana to haka nan ma sonta kana zaune arzikin zai zo ya da haka nan ma ajali wani sa'i kai za ka fita ka je ka tarar da ajali a cewa ne kar kai tafiyar nan yau ce kai dole zai dole kawai ya kamar yanzu dole kana tafiya sai a yi waya bayan awa biyu wani baya abin nan Allah ya yi sun wani sa'i kuma kana zaune din abin zai zo ya same ka ajalin na haka ne duk mai neman wajen abu ya neme shi ta hanyar wata ibada ka yi ta ka yi ta wasu da ita ka roƙi Allah da ita wani sa'i abin da Allah yake ya baka abin ba ka roƙa wani sa'i ya jinkirta maka shi yanzu misali Allah ya wadata ka kana da dukiya mai ɗimbin yawa kana da motoci to sai wani yaro ka ya taso ɗan ta kadari haka ɗan shekara biyar babu a bani mota bani mota ne ba a bani mota ya sa fedo shekara goma sha hudu yaro zuwa shekara ta biyu ta baki mota shi ma sai a baki ki saboda da motocin available ga ka kuma wadace kai kuma a plan ɗinka a matsayin shi na uba sai ya kai shekara at least ashirin da biyar za ka bashi mota saboda bai da cikakke menene akwai yaranta bai da hankali bai da abin nan canci yana bugawa yanzu adolescent ne wanda ya dan fara girman balaga to kaga ci a shekara nawa yake sa maka fredo sha biyar kai kuma a plan ɗinka da kaga eh, sai shekara nawa za ka ba shi kai a tsarinka yadda motar za ta zama to masa alheri to kaga ya nace wa abin da sai shekara goma mai zuwa zai same shi ya nace masa a yau to wani ma haka yake nace wa Allah ya ta dacewa ya yi ta dacewa a wannan shekarar ke da shi kuma Allah a tsarinsa da ikonsa da kudurarsa yana ganin in ya ba shi abun a yanzu ba zai zama masa alheri ba sai nan da ba sai nan bayan shekara nawa to goma ne abu zai zama to masa alheri to sai ka ga mutum yana dan azumi da don samun abun in ya ji shekara ɗaya shiru shekara biyu shiru shekara uku ya yi far bala ga karbin nan tana son karbin ba kuwa ya ma je da cancan saboda ya yi addu'a ya ya kuma kwana biyu ga su duka ne ta kan bari na ai da wafin da yake baka ce ba kawai da suka to dan adam akwai son gaggawa wani sa'i in Allah ya hana ka akwai maslaha in ka ga Allah ya baka abu to shine the right time da dama Allah ya sake maka yadda Allah yake da addu'a ku ke akwai abin da kuma wata disaster da bala'i da musiba zai shafe ka ko family ka ko dukiyanka sai Allah ya amfani da addu'a ya da wannan bala'i ya da bala'i sai kana roƙon Allah ba ka miliyan goma ya Allah waɗannan kuɗi su fito ya Allah na roƙe ka kwantar na ya Allah ni za a bawa kai ko su jada kai sabi ne kuma Allah ya kaddara za ka yi hatsari a yanke maka kafa daidai gwiwoyi dukan su biyu ka koma kan tekin guragu ina fata an gane ko sai Allah ya ce to maimakon wannan bala'in da zai same shi ya yi hatsari ya rasa kafa biyu ya koma kan tekin guragu mu amfani da addu'ar miliyan goma da yake mana mutum kuɗe masa wannan bala'i mu bacci da kafanci mu bacci da kafanci to sai ka ga kai kana nan kullum kana bata rai wai miliyan goma har yanzu har kana ɗan kushi ba ka san ake an kaɗe maka wani bala'i tsautsayi da yanzu a ake gura bokai ko da yanzu a makaho kai ko a yanzu da kana cikin waɗanda suka yi paralyzing haka wanda gaba ɗaya general abin nan tana kwanci a kan ina fata an gane yanzu misali Allah ne yake goye abu ta yanzu misali wani zai zo maka ce wani mu kullum kana addu'a Allah baka miliyon goma goma miliyon goma kullum ga su za mu baka amma kafanka za mu ne duka biyu daga gwiwa haka amma ga ka rafi duniya akan keken gura dan Allah me za ka ce na a za ka ce a haka malam ka ta miliyan to shi Allah kana so ya turo maka mala'ika ya sanar maka ga dalilin da yasa ya haka ka miliyan goma ne kai annabi ne da za a turo mala'ika ya maka wahayi me ake so kai kai bilibin kawai in Allah bai baka abu ba akwai akwai wata maslaha hakan shi ya fi maka alheri hakan shi ya fi maka alheri ina fata a gada kun gano uku kenan to akwai abin da kwata kwata abin da Allah zai ce kar a ba wa da wannan abun a duniya a ajiye masa alheri in aka ba wannan abun a duniya to zai raba shi da imani zai raba shi da imani kwata kwata kalla innal insana la yataba arra'a hadana Allah ce bari mu da ku ne wa yana zaman to dan ta'addar rebellion mai tawaye wa Allah da manzonsa a lokacin da ya gaya kama a kasa ku sadana lokacin da ya ga ya yi yayi arziki to sai kaga kawai shi kenan ko an kauce hanya Allah ce ku tara mai abun a lahira kar mu bashi a duniya manzo Allah ta kuma ya bamu ci ba mumini da zai daga hannu ya roƙi Allah ya daga hannu har ya kalli sama Allah yana jin kunyan bawan nan ya mai da hannun nan haka empty ba tare da ya baki ba sai dai ana amfani da shi ta hanya kudin nan da na faɗa mu kuma addu'a ma tana da condition sakin Allah ya karɓa ka daina cin haram ka daina cin haram ka daina gina jikinka da kuɗin haram da abinci na haram kullum kana zuwa ne haram haram in abin sha ne haram riganka haram jikinka duk ya ginu da haram ba a karɓa shi addu'an yana da condition sharuɗa da dokoki kafin aiki. to Allah ubangiji ya tsare mu tsare mana imani duk abin da za a nema a nema wajen Allah kar mu fiye je mun adam gajiyayye wanda shi ma bai da komai mu je baya ta ɗari da ashirin da tamanin da uku tana ta ma hukmu tanjim a tanjim ne amfani da taurari irin masu duban taurari na shi ma nau'i ne na bokai waɗansu bugun ƙasa suke yi waɗansu tsakuwa suke jefarwa haka jefar da tsakuwa haka kamar yadda ake abun nan wasan da abun nan yawan na eh yawa ko wuri to waɗannan kuma in ka je su kuma ilimin su taurari za su duba da in ka je a duba tauraro kaza tauraro kaza tauraro kaza a ce eh, tauraro ka yana da kyau tauraro ka yana da kyau amma kaga uku din can da suka zagaye su sai an kauda su sun dawo nan saboda ka za a yi aiki za ka kawo na kafin alkalami shi dubu ɗari ne wai kafa alkalami kawai kafin yadda za ka je ka ga likita kafin ya ji bayanin ka to wannan shi ne na kafa abin nan in ka gama kuma sai ka ba da magani yawwa ciwon nan gani shi ne kawai shi da kafin alkalami ina fata an gane ko in za ka ba ku wata ma ma taɓa zai ɗan kada ki samu ku ana za ma ka zaki da kuma wata za mu sai ya haka ina ai za mu taɓa eh kana tafiya sai ka yi ka ya ta kuma ne ka ta windo in ka dawo ne ke ta mu ne wa ba ya ta nan ina ba ta gane dama duk bokatin gidanki fa in ka zo dama matar ki ta ga mai complain ba ta da sexta ba ta da zanki wato sai ka ga zanuwa ta shi ma ya duba yaran shi an koro su a school sai tota in kun fees su cika da na break da na keke na fe duk ya ce to wannan abu fa duka mai tota Sai tota ina fata an gane da zai tambayi iyalan shi ma da kun ce ba nama kai ko tun yanzu kuka ce ba nama ce to za a yanka rago za a yi mutu za a yanka kaji za a yi rabo ka fa kulkul ma ba akwai wani a jodda ne mu ne ya rasu a krashi su da su a ah, da kuka tsayi hira dai ba a ɗan lokacin mu izana, ne izala shi kuma boka ne to kaka akwai zaman doya da mai kuma ana nebo haka gidan dai kamar Allah ke wajen masu fulawa duk da haka dai ni na kan je wajen shi أي هيرة هذا أكرمك الله فذاك يلاسكا ما جدا كفاء بلاسكا كما يجب أن تكون زي in muka filasta da fenti wa zai zo haka ya ce ai za mu bar shi ne kamar kufai kufai haka mutane sun fi imani da wani a gidan kamar kufai kufai ne wani kubulo ka dangare ya shiga nan ya nan ne ya kwanta ya ce to ai amma ya ce zo ka kai cikin ba an daɗe shi da kayan da cikin amma ta wajen dan ɗakin da yake kwanzantar mutane shi kan ciki da wajen ma babu babu masu lafiya kuma ci ne kawai ake zama a ciki da wata taburman kafa amma cikin in ka shiga gida ne amma ta wajen ina ina ga wata rana daga rukuba ba wani soja ya zo ya masa abubuwa sojan ko bai da kuɗi akwai wani abubuwa da suke daura a nan kamar sunan na akwai wani legar ne da akwai gold akwai silva da legar ya ɗebo su ya kawo ɗebo su ya kawo wata rana dai muna zaune sai na ga trokin soja ta danga <laughs> ya samu information shi kuma da yaji tana zuwa ya rubuta kamar zai zaga zai zaga ya aiki sassa ya tsallaka ta ɓangon rogo ko wajen suka yi ta dukan wajen wani ne ya ɗauko gol mai ɗin ƙoƙon shi waɗannan da ake sa a ya biya shi da su aka zo ɗaukan shi ma mala Allah wani ya rufa to a tarjim asali kalmar inda so sai kalmar daga annajin annajin tauraro me hukuncin koyon ilimin taurari taurari ilimin taurari aka su biyu akwai astronomy wannan ilimi ne wanda shari'a ta yarda da shi akwai kuma amfani da taurari ilimin taurari danganta wani sharri da ya faru a ta'anan da tauraro kaza ko danganta wani alkhairi da ya samu wani da tauraro kaza kaga alheri ne Allah ya yayi ma wani amma mai ba a tashi a yi rifarin din alkhairi zuwa ga Allah a gode masa sai a yi rifarin din shi zuwa ga ne wani tauraro ko kuma wani sharri ne ya faru bai ba ta illa ni lawan da ya sai a yi rifarin din wannan sharri ai dalilin shi tauraro kaza ne dalilin wancan alheri da ya faru tauraro kaza ne to wannan ne haram a rika alakantar da abubuwan da suke faruwa a doron kasa a duniyar mu ta yan adam na alkhairi ko na sharri a rika rifari shi zuwa ga waɗansu taurari wannan shine haramu amma ilimin astronomy a ta wannan tauraro ga yadda yake ga yadda suke rotating a jikin rana da ne wannan ilimi ne musulmai su suka fara ma rigaya zuwa ga wannan ilimi shari'a ta yi recommending wancan ta yi condemning wannan ta yi da wancan ta ana wannan ina fata an gane ko to me hukuncin taurari aka ce to taurari dai da abinda Allah ce amfanin taurari uku na farko taurari nan su zama to guidance wato shiriya ga masu tafiyan dare ko masu tafiya cikin teku suna da ilimin taurari da suke ganewa nan inda suka dosa kudu ne ko yamma ne ko gabas ne ko menene akwai taurari da in ka ga su ba ka kullowa sai ka gabas sai ka gabas to suna taimakawa ko sojoji ne aka saukar da su a lema da dare a wani daji to suna gane cewa ga inda suke tafiya ga kudu ga yamma ta hanyar taurari to Allah ya sanya taurari da su zamanto shiriya ne ga tafiya da dare sannan na biyu su zamanto jifa ne ga shekaru masu kokarin hawan sama don su sato maganganun mala'iku muna ganin wani irin abu da sauraro da ake harba su da wuta cuuu ka ga ya tafi haka eh sai a ce wani sarki zai mutu ko kuma zai nune ne abin nan to saurare hujuman da shayafi ne ko kuma su zama to zinatan للسماء إنما هو أدوني ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وآخذنا لهم أبدا wannan shine amfanin saurari guda ga Allah ya ce fara Allah ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum nujuma ko Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku taurari litahdu biha domin ku rika shiryuwa da su fi zulumatil barri wal bahr a duhu yayin da kuke cikin duhu akan tudu ko kuma cikin teku matafiya akan tudu matafiya da dare ko sojoji da suke fada wani sukan gane cewa ga gabas ta nan ga kaza ga kaza da nan ta taura amma da yayin gudu ko masu tafiya a cikin jirage ruwa cikin duhu in dare yayi ce kuma Allah na tuba da ranar ma wani sa'i sai kaga kaman kaman kaman duhu ne ballantana a ce duhun ne ba Allah ya ce mun sanya taurari don wannan aikin suratul an'am aya ta 97 wa qala ta'ala a wata aya Allah madaukakin sarki ce wala kan zayyana sama a duniya hakika mun kawata wato sama ta daya sama ta duniya wanda take dab da duniya mun kawata ta bi mafabiha wato da taurari sannan waje annaha muka sanya taurari hujuman abun jifa lishayafini da shekaru ba wai tauraron bane fa yake tuku ko gaba ɗaya za a harbe shekaru wani tauraron ya fi duniyar nan sau goma ba wai shi bane yake tukkukowa a'a jikin tauraron ne akwai waɗansu mizar kawai da Allah ya sanya kamar abin da ya eh, kamar waɗansu mizar kawai idan aljanu sun zo wuce yadda ne mizar iya fito daga tauraron fiwu ya je kona ya je kona amma a ce tauraron ne tun tukkukowa gaba ɗaya akwai tauraron da ya fi duniyar nan sau goma saboda haka kaga da shi ke sun fi kawai faɗi a yi da sun sun yi ba duniyan ta waɗansu wuta ne Allah ya sanya suratul mulki aya ta biyar wa qala ta'ala wan nujumu musakharatun bi amrihi Allah ce waɗannan taurari Allah yake horarru ne da umurnin Allah da umurnin Allah taurarun nan suka kafu suke a inda suke suratul nahl aya ta 10 wannan shine amfa fa'idar taurari kawai a nuna maka duk wanda yake suna da wata fa'ida daban ba wannan ba ake amfani da su to akwai matsala وقال تعالى الله مدوكين سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتى كما الله wa الله عليه وآله وسلم يتي ما اكتبت شعبة من النجوم duk wanda ya je ya koyi wani ilimi wai na taurari duk wanda ya je ya koyi wannan ilimin za ku ga akwai bokaye suna koyar da mutane su bokaye suna koyar da su yanzu irin wannan ilimi sanin ga lokutan sallah ga lokacin da rana za ta fito ga kaza ilimi ne na taurari wanda astronomy wanda ayyuka da shi amma wannan na cewa sharri kaza da ya faru tauraro kaza ne ko alheri kaza wannan haramun manzo Allah duk wanda ya koyi wannan ilimin na taurari ta ittabata shu'batan min as Sihir. ya koyi wani yanki na sihir ya koyi wani bangare na sihir Zada ma zada. ya kara abin da ya kara ko kar ya kara dai shi dai ya zama to mai sihir وقال صلى الله عليه وسلم أو حديث من الله صلى الله عليه وسلم يجي إنما أخاف على أمتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da nake jima al'umma ta tsoro bayan na mutu shine at-tasdiqa bil nujumi gaskata masu amfani da taurari gaskata bokaye da ƴan duba masu amfani da ne taurari manzo Allah ce ba abin da nake jima al'umma ta tsoro irin wannan wa tasdiqa bil qadar da karyata ne kaddara Allah ya kaddara abu ya same ka sai a zo a ce a'a taurari tauraro kaza ne wani ne kaza annabi yace abu uku ne ke tsoro wa al'umma gaskata da bokaye da masu kai musamman masu mu'amala da taurari wa ziba bil qadar da qaryata qaddaran Allah wa haiful a'immati da kaucewar shugabannin al'umma daga kan hanya shugabannin al'umma daga kan hanya ka ga shugaba ne jagoran ku ba malam ka ga bata karara da karya karara irin yadda muke kawai a yanzu ka samu shugabannin kawai sun kwanke sun bar reality sun bar gaskiya sun je kawai suna nuna maka abin sun zuciya to dubu duba yadda kafirin nan ake kashe al'umma a lokacin shi amma ka sa mutane sun fito dolewar shi ni ina gani fa an mana baki an an yi ma mutane ba ba wallahi yadda aka yi wa bani isra'il yanzu saboda Allah wannan mutumin shi ya sa kamar manzo Allah sallallahu ya yace bari in ba muku bayanin tujar karar don ku gane ya yasa tujar bala'in disaster manzo Allah ce duk wata musiba da ɗan adam yake gani ya taɓa gamuwa da ita wallahi tallahi bai ga musiba ba irin ta zuwa zuciya duk wata musiba din ta ake kawai in ji manzo na alaihi wasallam yujar fa zai zo da wuta da aljanna zai zo ya tada matacce ya ce ni Allah ne a ce karya ne to me kuka san Allah yake mun san babu Eh, Allah shine mai kashe mai raya ya tada rayayye ya tada matacce a kabari ku duba musiba yadda dole zai ta azuce mutane sannan kuma ya kashe Ka ce shi me kuma Allah yi ne da kuka san Allah ke suka ce Allah shine mai saukar da ya saukar da ruwa ya umarci ruwa ya haɗu ya sauka ya ce sai ne shuka da gonaki za su taso su yi yabanya ma malam gonin da za ba ta yi za ta yi a lokaci sannan ya ce sai ne suka ce Allah shi ne mai wuta shi ne mai aljanna ya kawai ce to ga aljanna ga wutan manzo Allah ce inda ya nuna nan ne aljanna to nan ne wutan wanda suka shiga wannan sun gama inda ya nuna wutan ne shi ne aljanna ina fata an gane zai ce duk wanda bai imani da shi ba nan zai za a kashe shi a jefa da aika zai zama kan mutane bala'i ba zai shakin zai girgiza imanin mutane ba annabi yake bari in ga muku yadda yake jiyan sannan kuma ce zinari da gwanagwanai za su yi ta bullukowa a zamanin yace to bari in gaya muku yadda yake tun yanzu yadda ba za ku zama to deceived yadda ba za ku zama to ya yaudare ku ba na farko maza a fasala ce dujan din nan idon shi ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi a'wa ubangijin ku idon shi ba ɗaya bane ba wai ido kwaya ɗaya haka bau a tsakiyar goshi yadda ake ta nuna jarirai wanda irin eh, menene eh, wanda aka haife su bin nan abin nan sai a an haifi dujal a yi tura intanet dujal yana nan an ɓoye shi tun fil azal yana nan lokacin da Allah ya halice shi yadda ya ɓoye annabi Isa yadda ya ɓoye mahadi yadda ya ɓoye dabban nan da za ta fito yadda ya ɓoye ya zuci da maju ba wai dujal za a haife shi ba ne ya ce yana ɗan jariri ya girma ya girma ya girma har ya kai abin nan yana nan ne yanzu aka Allah ya ɓoye shi sai alamun alkiyama manya sun fara zuwa tayin ɗin fitowar su ya fito kamar yadda kafin annabi ya saka Allah ya ɗauke shi ya saukar da shi yake tucan kidon naji suna nan a biyu kowanne yana nan a position din shi amma ɗaya ta irin kamar hakiya ta shafe wannan bakin irin ido ya yi wata irin fara hakiya din nan ya shafe bakin ya dan bulluko haka to haka idon dujan ɗayan yake Kina ake kiran shi mai ido ɗayan ne yake gani wancan baya gani ba wai wajen ba su ido ba ne a'a sai nufi dujan jere ne gwane kuma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hancin shi wannan ya lambata haka irin wa hatta ya taso haka ya lambata eh irin ya hudawa ne yace haka yake sannan yana da gashi nan wanda ya saukan masa nan sannan nan din kuma san kone shi yace mai fadin kirji ne haka "Bari haka amma ga gere ne kuma gwani sannan tsakanin ido shi wanda a rubuta kafara rubutun gashi nan ba wai da cin bane ko bayo a'a haka Allah rubuta kawai kafun fa'un ra'un kafara waɗansu malamai suka ce alfabet ɗin a yayyanki suke waɗansu kuma suka ce a haɗe ne kalmar kafara ɗin ga shi nan karara ana gani to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yana deceiving din ku yana yaudar ku yana cewa shi Allah ne yayi wannan yayi wannan yayi wannan ku lura da waɗannan alamun za ku gane ba rin Allah din bane makayyaci ina fata an gane ku amma za ka ga zai zo ɗin fa ana ganin kafaran gashi nan fa ce kai da Allah ba ba kafin bane kai ba gani ba ba ka kafin ne ba irin yanzu mutum fa yana yanka mutane ana gani da gwamnatinsa da komai an sani ya rusa garuwa amma yanzu wai a ce maka wai kai wato ka gane ba bane menene kana ganin reality abin da ka gani da ka ba ko ɗan uwanka ko mahaifinka ko kannanka ko wanda ka sani duk ya tafi ya zama to victim a wannan abu amma wai za a zo a gamsar da kai a baka kuɗaɗe ka yadda wai karka ta sai shi ba wani kai irin wannan al'ummar kamun kuna ganin inda dujan bil dujan ne zai zai zu ba za ku musun ce wannan ba kafin bane ba kafin bane ba rawun bane eh? da shi ba to ka duba abubuwa za ku ce ai an ido ɗaya ne sai an yi kokari a gamsar da kai a haka kuɗi a ce ka duba wannan idon ai ido ɗaya ne ba wani guda ake nufi sai an gamsar da kai ba irin yadda duniyar ta koma ina fata an gane abin da ya rufa mana to manzo Allah sallallahu alaihi yace abu uku yake tsoro a al'ummar sa in baya mu menene a koma gaskata bokaye kawai da dan duba su ne kawai rasa da duk abin da mutane za su kawai bokaye za su je su ba su sa'a a duba masa tauraro a duba tauraro kaza boka ya ce kada ku yi tafiya yau kada muku yayi bilibi matasa na wani suke za su ce ni na su da babana ne ya ce sai na je wani kogi abun wanka a nan kudu menene ne sai abun wanka kullum ya tura ni wai abun wanka wai zan yi kaza zan yi kaza ina da ni na ji haka za ka tara sai ce karya ka kaddara Allah ya kaddaro abu ka karya tashi ka duba wa haifu imani da sake hanya da sakin hanya da shugabanni za su da sakin gaskiya da shugabanni za su wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah wanda jaddada su yace fi qaumin yatlubuna abajada duk wani wanda ya makarantar allo ya san abajada waɗansu alfabet ne a ba da da hawa da hawa da wanda za a rika rubuta su a kundaye a kundi wani sa'i za a yi kamar triangle haka sannan a sa gida a sa a ba ja ga a nan a sanya su a sanya su a sanya su sai kaga ana yayyanke waɗansu harufa ana sanya su wani ko kaga an yi zane kamar triangle wani ko kamar ah, dogon abin da square haka sai a sa muhammadu da mimu a nan da din sannan sai a fitta ɗaya mimu da dadi? can haka sai a rubuta waɗansu abubuwa a tsakani wani mala shi ka kudi ma yana da shiga ai in kai makarantar addo gaddawan ku su ku za ku ce ku rika kawo silai silai za ku rika sake muku kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka je karka sayo irin kabon irin ɗan photocopy a4 eh, za ku ce za a baka ai da in kana makaranta allo baka irin wannan baka cika abin nan da makaranta eh na fata sai wani a ce zai bata maka hadda ya hana ka wani in ya ga a very sharp a makanta allo wani gaddin sai ya haɗo wani surkulle ka daɗe baka wanke allon ka ka daɗe baka wanke allon haka za ka a baka magani fari biyu ne a baka magani su ne ne wani rubutu ka hada da fari goro ka zuba ka kaiwa wata shi kenan wani mene mene ne da da lokacin cirani cirani idan yayi idan ramadan ya kai saura sati biyu a kama ramadan za a tura mu waɗansu ƙauyuka muna jira a ƙauyukan sai ka kama uwar ɗaki wannan uwar ɗaki na ne na riga kama da na riga kama da na riga kama da wance ya kama ta wance ya kama ta wani garfe idan ya ga ta kama wata uwar ɗaki mai kuɗi sai ya zo ya ci kai banda wannan an na riga ci kai banda wannan ni na samu abinda za ku yi kawai wannan ciranin za ku rika rubutu ne kawai lailan wani haram na sha tura ma wannan su tura ma su tura cikin kwano sha cikin kwano sha to ita za ta rika baka three da kuma abincin safe da na rana da na ne ne ana baka weekly ana dan baka naira na tsaya sannan idan ka a kuma akwai kuɗin hallama sannan daga safe kuma har yamma za ku tafi bara na hatsi na za ku aje a yin jirgin nan in kun je bara kun je bara in masara aka ba ku idan kuka dawo ne ku rika zuba a wannan buhu na masara in gero ne a can in dawa ne a can kullum cikin sati ɗaya biyu haka sai kaga an cika buhu shida an tinke su an aji. a sake kuma buhu shida a tinke a aji. in ramadan ya rage 3 days a sallah in da haka za a yi ramadan in sallah ta rage kwana biyu sai a lodo a samo people ta loda waɗannan buhunan gaba ɗaya da kudin akwai trillion mai ajiye kuɗin wani sa aika aika muhimma wajen nisa ya danne wa aiki shi ba na fata kan. to a kungun za ku yi zuwa gidaje rigaje fulani rigaje rigaje da garuruwa haka dan garuruwan hausawa to akwai cikin grup din mu akwai masu rike sanduna da noli rigar karnika za ku taso musu ko a nan sai su je gaba su ne security dukkanin da ya zo a mace shi ka duba wai gidansu ba za ka bara ba za ka kamar cikin to akwai akwai wanda mai ajiye kuɗi kuma wani abin da muka tabbata wajen muka je mana sai aka fara baka kwabo kwabo aka fara baka ce ba abun da albarka wai da aka fara da naira ta ce ka ina yau karshen ta ne ku zagar da nairan nan kawai za ku fara da ita za ku kare ku dawo to idan kuka dawo wanda za ku tafi to kowa uwar ɗaki shi sai ka yo masa ɗan yaji ka yo waɗansu cincin, ka yo ɗan soya nama ta ba da kuɗi sai ku tattara har ana so ga wani almajirai za ku koma wani rinki mai ɗaki ne kamar hon ma malam aka gina hai ka ji ɗakin almajirai ɗakin almajirai in muka tafi an kulle shi kenan sai wata shekara idan muka zai mu sauke malam mun muna da sai da na sayarwa a je a yi cefanin ɗan kuɗin kuma ya ya ɗan miƙa mana su da biyar biyar sauran ya yi a yi cefane a siyo kaji a siyo menene a yi ɗinke ɗinke na kayan iyalan shi da abiya sai da abiya menene wani abu ma ana iya ɗaukan bashi a ce almajirai in sun dawo zan biya sai yana da garanti Allah ya da shi sai ya wallahi haka za haka za ka ci wa qala ibnu abbas ko abaja da din nan to za ka ga kulle ne kala kala kala kala kala kala kala kala almajirai musamman gaskiya wani sirrin mafatai an ba ka wadansu ɗan kuɗi kai ma ka ɗan kofa ma wani roƙo ma ake ana birka ma ana man fa'ala zalika lahu inda Allah in kala abdullahi dan abbas ya ce mu a zamanin mu na sahabai babu wanda zai koyi wannan ilimin kullum na abaja da na waɗannan sukulan sai wanda bai da rabo a wajen Allah gobe kiyama shi ne zai koyi wannan aiki وقال قتادة رحمه الله في كما قتادة قتادة الله ولي يهدد في رحم سيشيتي خلق الله هذه النجوم للمناسك الله فيا حدث وأن التواريخ يمكن جني دون أبوكو زينة للسماء دون أدوك سما ورجوما للشياطين تجيبا شيطانو كهرب شيطانو وعلامات يهتدى بها الناس da alamomin da mutane suke shirya da su faman ta'awwala fiha ghayra zalika duk wanda ya fassara taurari da wata manufa daban-ban da wannan sharri ya sauka a waje a ce sauraro kaza ne alkhairi ya samu wani a ce sauraro kaza ne duk wanda ya fassara taurari da wata fassara ban da waɗannan abubuwa guda uku din nan faqad ahsa'a hazzahu wanda ya yi asaran ladansa da rabonsa na gobe kiyama wa aba'a nasibahu ya tozar da ladanci da rabonsa na gobe kiyama wata kallaka kuma ya dora wa kansa ma la ilma lahu bihi ya dora kansa abin da bai da ilimin sa ina fata an gane ko bai da ilimin sa fata kwata sai na karshe sai mu tafi na ɗari da hamsin da gobe na karshe yana da tambaya ta ɗari da tamanin da hudu sana ma hukumul istisqa bil anwari menene hukuncin neman ruwa da saurari? an yi fari an yi fari ba kaza ba kaza mu ce mu rika nema mu ce tauraro kaza mu rika kiran tauraro kaza ko mu yi kaza don tauraro kaza don mu sami ruwa a samu hari ba ruwa ko karancin ruwa sai mu je muna kiran wani tauraro ta dalilin shi idan muka yi wannan surkulin muka yi ta kiran tauraro ne ta kawai hajjuri ya ɗauro ayyuruwa ruwa kuma ba je a yi sallah a rufe Allah ruwa da sallah roƙo duk mun san shi a sunna a mulince to amma sai a yi amfani da taurari kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma idan aka yi ruwan sai a ce ai tauraro kaza ne ya tsaya idan aka samu karancin ruwa sai a ce ai tauraro kaza ne ya tsaya ko kuma tauraro kaza ne ya safiyarin ya bace shi yasa aka samu karancin ruwa menene hukuncin danganta zubowar ruwa daga wani tauraro ko karancin ruwa ga wani tauraro maimakon a danganta abun ga Allah me hukunci wanda yake danganta wannan ga tauraro قال الله تعالى عليك وتسألون رزقكم أنكم تكذبون kuna sanya arzikinku na neman ruwan sama ga wani tauraro kuna alakantar da shi ga wani tauraro domin Allah yana kira ruwan sama menene rizqan Allah ce wa anzalna minas sama'i rizqan ko na mun saukar muku da arziki daga sama ruwan sama shine arziki shine dalilin arzikin kowane mutum ruwan sama in ka ji wani alhaji mai doya shahararren miliyoniya na alhaji mai doya ruwa ne a iya sauka ya fit da doya har ya shahara da sai da doya in ka ji wani mai rogo in ka ji wani mai masara in ka ji wani mai abin da mai kaza mai goro ai ruwan sama ne ya sauka har bishiyoyin suka ba da waɗannan ƴaƴan bishiyoyin ko kuma abin noman ka sayar ka shahara aka danganta ka da wannan ina fata an gane in wani mai shanun nan kaza kaza ai ruwan sama sai da ya sauka dabbobin suka rayu da ciyawa suka yi Allah ce duk arzikin mutum yana da alaka da sama sama Allah ce ku tukazzibu kuma kan ne ku yi abu ku danganta ki da tauraro kun saukar da ruwa ku ce tauraro kaza ku rike ruwan a samu fari ku ce ai tauraro kaza ne Allah ce Allah ku tukazzibu ta ji al'ummar rizqaku kuna sanya arzikin ku da cewa ai fitowa wani tauraro ne ko rashin wani ka tauraro kaza Allah ce ku tukazzibu suratul waqi'a ta aya ta 82 wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce akwai arba'u akwai waɗansu halaye da dabi'u da sifofi guda hudu wanda da kyar ne ka samu al'umma ta kuma Arba'in fi ummati akwai wadansu abubuwa da abubu guda hudu da suke cikin al'umma ta min amrin jahiliyyati al'amura ne kuma na irin eh, wato maguzawan da kafin zuwa musulunci su suke da wannan ɗabi'a la yakun hudu hunna al'annabi ce mutane ba sa iya bani yace al-fakhru bil ahsa alfahar da dangin mutum sarika al-fahr ai mu babana babanmu ne ya kasa kaduna je ka tambaya daga nan zuwa nan babanmu ne mu kaduna babanmu ne wani ba al da ne da dangin kai a wa kake yaushe ka zo ka zo mu ne ka mu ne ka kai aina kake ba cirani ka zo ba kai a me kake alfahari ya yi kwanjeni wani ya daga nashi alfahari wata amfin amfani na biyu sukan dangantaka waɗansu dangin waɗansu wannan ba ɗan gidan wani bane ba ɗan gidan wani bane wanda za ke bara a ina wannan mai zama a tasha yana bara ne yana sa wata malafa ta rana ba daga zuriyar su mutu ba sukan sukan dangin waɗansu ya nuna nasu su ne asali shi ne wani kai ba ɗan gidan mai jari bane ba kiri shi bane ba ɗan ko ba ko ba haka bane har ka zama wani abu yaushe kuka fara kiri sai anan baban da yaushe fara sai da fata a nan yanzu da tafi fata ko kuma mutum ne ya nemi aure ya zo a babban na samu wata ce wace ke za mu bincike kilishin ne mene mai kilishin nan to sa'ibi yan alewa mai mazar kwailan nan kawai annabi ya ce al'umma ta wannan tafiya ba a bane والاتسار بالانواع ga neman shayarwar ruwa da saurayi. yanzu ba ka sani sultan suka bi in ana ruwa ce august ne august ba ka ganin cin lafi ogos ne ya zubo da mu ogos ke ina fata ba da aka lura ya ga oktoba ne mun shiga oktoba ne kyar a kan wani a Eh da sarfa da su ne. mutane ba sa bari rifarin abubuwa zuwa tana ta saurara yanzu in kana zaune haka ne ka ga ko abu ne za ta ce ai wani alhamdulillah wallahi tauraron ki na haska ina fata an gane ba ka ga idan aktoci yanzu idan suka yi kokari suka yi wani kokari yayi bakin ta a ce star star wance ta wance tauraruwan kaniwu kenan wai tauraruwa ne wato bi ma'ana wannan kwarewar ba su ga aini misali shi ga tauraro ba eh ko dan kwallo ne ya kware sai a ce ai ga ka mu nan sai ai yi faru wannan kwarewa gaska wani tauraro ne tauraro yadda yake haska shi ne wace wani ai yana da tauraron arziki tauraron shi yana da sa ko abu yanzu aka ana an hira na bawa an jefo wannan kalma saboda an yi imani da taurarin turkuni na fata an gane sai wanne ya haku na hudu da ba a bari ba sa mutuwa cikin al'umma na bi'anniya haka shine idan aka yi mutum mutuwa ya rika ihu yana kirgo yana kirgo irin alheran wannan mutumin wani na shi ya sani makaranta wallahi shi ne mai mana kudin a gidan Iya ya gina mana wannan gida shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ta kwaya daya ta kwaya daya shi ne kaza shi wayo na shiga uku na lalace ni su ni ne ne ne ni ne ne mutum ya mari kanshi ko ya wuri jingina kawai ya rika gara kanshi da bango sai an je an riko shi an zaunar da shi a rika fifita shi ko wani ya ta san marijiya shi a sake shi kawai sake shi kawai gara ma shi ma ya tafi kawai sai da aka sake shi ya zo ya garbe ne ta ba ta ba da daɗi ne a bashi tun da a rike a rike na san Allah mutum sai ya ji akwai masu rike shi eh, ko akwai masu rabawa sai ya ta sama da zai eh, ya tabbatar akwai masu shiga annabi yake waɗannan ɗabi'un guda uku al'umma ta ba sa ina fata alfahari da dangin mutum su kwandemin ɗin dangin waɗansu ina fata an gane ko yawa alfahari a hasa shi ne babban gida ɗan wane ne ake dan mai martaba an yana dangantaka da mai martaba sarki kaza da kaza da kaza da kaza alfahari da wani ai gidan ai dan su kan al'umma eh, dangin waɗansu da kuma ne eh, amfani da saurari da kuma wannan mutuwa ihu da ake da suka wa kana sallallahu alaihi wasallam yake kana Allah ta'ala wata ran manzo Allah aka kwana ana ruwa aka yi sallar asuba aka idar manzo Allah ta san da ya idar da sallah ya fuskanci jama'a yake to Allah ya mun wahayi ga abin da Allah yake ta dalilin ruwan nan da aka kwana ana gaggawa manzo Allah ta san yake Allah qala Allah ta'ala Allah madaukaki ta ga abin da yake hadithul qudusi kenan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun yau inda da muka wayi gari a ta dalilin ruwan da aka yi mai kimbin yawa jiya din nan mutane sun waye gari a yau nau'i biyu akwai wanda dalilin wannan ya sa ya kasu cewa Allah ya waye gari yana kasu akwai wani kuma ta dalilin wannan ya waye gari a yau yana mutane tun ne suka kasu mumini da kafin ta dalilin wanda aka yi fa amma man qala waɗanda suka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa to wannan shine yayi fari ruwan zuwa ga wa zuwa ga aikin Allah ne to fa zalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni kafirun bil kawkabi wanda ya kafirce wa tauraro ya imani da Allah wa amma man kana amma wanda yake yayi magana game da ruwan jiya inda yake kufirna bi nau'i kaza wa kaza ai tauraron kaza da kaza ne suka haɗu da kuka ga wannan ruwa ana ta magana ai tauraron kaza ce ai tauraron kaza fa zalika kafirun bi wannan shine wanda ya kafirce mun ji Allah mu'minun bil kawkabi wanda ya imani da tauraro domin yayi rifari ko ruwan zuwa ga ne zuwa ga tauraro ya ba Allah Allah ubangi ya rufa mana sauka ta kashe mu ya tsare mu daga waɗannan ɗabi'un da halaye Na innahu waliyyu zalika al-qadiru alayhi ya rabbal alamin